فإن كل مهدفة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله ذا مدورة كان درسمنا تفسير القرآن من جرمة أتكين سورة نوح عليه الصلاة والسلام كراتم نجيا من قال كرشان آية تترى koke da annabi nuhu alaihi salatu wassalam yake kokawa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala na irin turjiya da ya samu daga wajen mutanensa lokacin da yake kiransu zuwa ga Allah subhanahu wata'ala wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi azanihim yace ni duk lokacin da na tsaya nake kiransu zuwa ga Allah لتغفر لهم دونك غفر تامس الله جعلوا أصابعهم في أذانهم سكن سني ياسنسو أتكن كنوا سستوشي واستكشوا ثيابهم سدوكي تفاتنسو سرفي فسكوكنسو دشي وأصروا يتي الله سندوجي أكن كافرتي لشركة الله واستكبروا استكبارا سنسلوا جرمنكي يا جرمنكي ثم إني دعوتهم جهارا yace sannan na kiraye su a bayyane ban ɓoye ba sun ma'inni a alantu Lagun na shelanta da awar yadda za ta isa ga kowa wa sarartu lagun israra sannan kuma na sirranta da awar na yi ta a kebe mun yi dogon bayani game da asalibu da'awa hanyoyi da Allah subhanahu wata'ala ya shimfiɗa wa manzanni da annabawa da kuma wadda za su yi kira zuwa ga Allah bisa salo-salo na da'awa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala domin Allah ya yi umarni a cikin alkur'ani a yi da'awa kudu ila sabili rabbika bil hikmati wal mawuzatil hasra akwai hanya kaza akwai hanya kaza akwai hanya kaza duka idan wannan hanyar ita ce ta fi dacewa a bisa abi gwargwadon yadda ya zo a cikin alkur'ani da sunna na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun yi bayani yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake saka dukiya wajen da'awa wajen kira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala domin tabbatar da zukatan musulmai akan tafiyar musulunci ko kuma tabbatar da zukatan sabbin musulunta a cikin musulunci ko ma kiran waɗanda ba su musuluntan ba su zo su musulunta duka wannan tsari ne da idan musulmai suka bi shi za su samu dace wajen kira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya tabbatar da mu akan imani da kuma ayyukan alkhairi to yau za mu tashi a farkon aya ta goma Allah ya mana jagora to sai Allah ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا فقل تستغفروا ربكم النبي نوح عليه الصلاة والسلام يتي ناتي كنيمي غافرا أبنججنكو إنه كان غفارا lalle ubangiji mai yawan gafara ne kamar Allah ya tambayi annabi Nuhu alaihi salatu wassalam bayan koka mishi da yayi irin turjiya da ya samu daga mutanensa wajen in karɓar da'awar kamar Allah ya ce mishi to me yasa yace fa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana gafara ba bakakin maganganu nake gaya musu ba ba zagin su nake yi ba ba ce su tara mun dukiyar su su bani nake yi ba ce musu nake ku nemi gafarar ubangijinku innahu kana gafara ubangiji mai yawan gafara ne yusli samaa alaikum midirara sannan in kun nemi gafaran Allah Allah zai gafarta muku to in ya gafarta muku abinda zai biyo baya yursilis sama'a alaikum midirara Allah zai saukar muku da ruwa daga sama mai yawan zuba kuma mai albarka wa bi amwalin sannan Allah zai yalwace ku da dukiya mai albarka wa banin zai yalwace ku da 'ya'ya masu albarka wa yadda allakun jannatin zai ba ku gonaki masu albarka wa yadda allakun Alhara zai ba ku koramai da kogi-kogi masu albarka jama'a muna fahimta annabi nuhu ya ce abinda nake gaya musu kenan istaghfiru rabbakum ku nemi gafaran ubangijinku innahu kana gafaran Allah mai yawan gafara ne da kansa Allah yake cewa wa inni lagaffarun liman taba wa inni lagaffarun liman taba Allah yace ni mai yawan gafara ne ga wadda ya tuba wa amana wa inni lagaffarun liman taba wa amana wa amina salihan wadda ya yi imani ya aikata aikin kwarai sun mahtada sannan ya bi hanyar shirya Allah ce ina da yawan gafara ma duk wanda ya tuba yana daga cikin hanya da dukkan manzannin Allah kamar yadda muka ambata a baya idan suka zo kiran al'ummomin su zuwa ga Allah mun ambata abu na farko da suke fara kiran al'ummomin shine ta Allah da bauta sannan su ce musu su ji tsoron Allah su kiyaye dokokin Allah sannan su kiraye su zuwa ga biyayya wasu manzanninsu waɗanda Allah ya aiko zuwa gare su to na daga cikin abin da Allah ya umarci manzannin su kirayi al'ummominsu zuwa gare shi shine rike tuba da istighfari rike tuba da istighfari saboda haka annabi yana zuwa ga mutanensa yana gabatar musu da aiken Allah to abu na farko da zai dora su a kai sai ya ce musu kuma ku rike tuba da istighfari in kun rike tuba da istighfari duk wata kofar alkhairi za ta bude shi istighfari bude duk wata matsatsiyar kofa yake duk wani abu da ya cunkushe duk wani abu da ya matsi ya gagara buduwa istighfari yana bude shi jama'a muna fahimta duk abin da ya gagara buduwa ya tunkushe ya matse istighfari tana bude shi shekul islam ibn taymiya yake cewa ba wata matsala da ta taba so ni a gaba na ta a gaba da istighfari yace kuma ban ga bayan ta duk al'ummar da suka rike istighfari duk mutumin da ya rike istighfari baya kadewa. neman gasarar Allah neman afuwa da rangwame a wajen Allah subhanahu wa ta'ala duk wanda ya rike istighfari inda za mu yi ta tilawa na da'awa da annabawa manzannin Allah suka yi duk annabin da ya zo in ya gabatar da abin da ya gabatar sai ya ce wa mutanensa ku rike istighfari yanzu ai kun ga ga annabi nuhu alaihi salatu wassalam fa qultu astaghfiru rabbakum yace na ce wa mutane na ku rike istighfari ku yi ta istighfari ku yi ta neman gafaran Allah kuna tuba zuwa ga Allah innahu kana gafaran in kun nemi gafaran Allah Allah zai gafarta muku don yana da yawan gafara in kuma ya gafarta muku to shi kenan kun kasa kuma kun sayar yursil sama'a alaikum midrara za ku samu ruwa mai yawan zuba mai albarka fari kun rabu da fari kun rabu da fari ba ku baku bafari ba ku wa yumdidkum bi amwali Allah zai yalwace ku da dukiya in kun rike istighfari daya daga cikin abin da ke haɓakar da tattalin arziki shine istighfari wa yumdidkum bi amwali Allah zai yalwace ku da dukiya mai albarka wa banin Allah zai yalwace ku da ƴaƴa masu albarka yana daga cikin abin da magabata suka jarraba ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba ko waɗanda aka jarabce su da rashin aihuwa in aka ba su shawara su rike istighfari suna samun aihuwa ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات Allah zai ba ku gonaki masu albarka ka duba yadda gonakin mutane suke ta mutuwa to istighfari yana rayar da gona da izinin Allah waye da Allah kuma anhara koramai suna ta bushewa koramai suna ta karewa koguna suna ta ja baya istighfari yakan rayar da kogi yakan rayar da korama a samu abin da za a yi noma na rani da kuma gudanar da rayuwa a cikin warwara duka wannan na daga cikin sirrin istighfar duk wanda yake so ya zauna lafiya a rayuwa bai wasa da istighfar duk wanda yake so ya zauna lafiya a rayuwa bai wasa da istighfar neman rangwami afuwa yafiya na Allah subhanahu wataala ta'ala kullu ibn adam kaffa wa khairul kaffa'in at-tawwabun kowane ɗan adam na laifi na yin ba daidai ba amma mafiya alkhairi su ne masu yawaita tuba da komawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ka duba alkur'ani duk inda Allah ya zo siffanta mutanen kirki 'yan aljanna sai ka samu an siffanta su da istighfari innal muttaqina fi jannatin wa uyun إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يمتعون وبالأسحار هم يستغفرون الله يتي إن المتقين في جنات وعيون الله يتي للي إن الجنة سنة تكين جدا جن الجنة suna cikin lambuna na gidan aljanna wa uyun da kuma idan dunan ruwa wadda suke gudana a kasan gidan aljanna innal muttaqin masu tsoron Allah waɗanda suka kiyaye dokokin Allah fi jannatin Allah ya su ga sunan a cikin gidajen aljanna suna cikin gidajen aljanna wa uyun da waɗannan koramai na cikin gidan aljanna akhirina ma tahun rabbuhum suna walwala da abinda Allah ya ba su na ni'imomin gidan aljanna innahum kanu qabla zalika muhsinin Allah yake fa sun kasance kafin shigan su aljanna suna masu kyautatawa a rayuwar duniya kamar wani ne yace Allah mai kyautatawar Allah ce kanu qalilan min al-layli ma yahja'un ai kanu qalilan min al-layli ma yanamu Allah ce in dare yayi kadan suke bacci ana sallah ana kaskantar da kai zuwa ga Allah ana komawa zuwa ga Allah wa bil asharihum wa bil asharihum yastaghfirun Allah ce kuma lokacin dab da ketowar alfijir Allah ce sai su kama istighfari waqtu sahar sulusul layl sulusul layl lokacin da lokacin da ake suhur din to daga wannan lokacin har alfijir take to to shi ne ake ce bishi a sahar wa bil ashari hum yastaghfirun Allah ya ce a wannan lokacin istighfari suke ana so in wannan lokacin yayi dab to kai ta istighfari har lokacin kuma da za a kira sallah wannan lokacin yana da wahala wani mutumin da ya koma zuwa ga Allah da zuciyarsa a lokacin ya yi istighfari ya tuba ya koma zuwa ga Allah ya roƙi Allah bai ga biyan bukata ba malamai suka ce da annabi yusuf mahaifin annabi yusuf alaihi salatu wassalam lokacin da ƴaƴansa suka ce istaghfir lana rabbana ko qalu ya abana استغفر lana ذنوبنا inna kunna خاطئين قال saufa استغفر لكم rabbi yace ku haƙura da sannu zan nema muku gafaran ubangiji me yasa a lokacin da suka ce baba nema mana gafara bai ce Allah ya gafarta muku ba yace ku bari zan nema muku gafara aka ce lokacin yake so ya zo duk inda mutanen kirki suke in Allah ya sifanta su za ka ga yana sifanta su da istighfar babu wani abu da mutum zai yi wa kansa na gata a rayuwa kamar tuba da istighfari saboda baka san yaushe za a cin maka ba kamar wani ne yace to annabi nuhu wai ne kake gaya wa mutanenka ne suka yi wannan turjiyan fa qultu astaghfiru rabbakum yace cewa ne ku nemi gafaran ubangijin ku innahu kana gaffara Allah mai yawan gafara ne gatan annabi hu ba shi zo a bayan annabi nuhu ba shi ma a can cikin surat hudu kita wa ya qaumi astaghfiru rabbakum يرسل السماء annabi hud alaihi salatu wassalam shi ma bayan ya zo ya yi da'awa duk abin da aka aiko shi da shi ya isar wa mutanen wa ya kawo sai ce musu ya fi mutane na istakfiru rabbakum ku nemi gafaran allah sun matubu ilaihi ku tuba ma allah yursilis samaa alaikum midirara ba ga shi ya dace da na annabi nuhun ba yace kuna fara istighfari kuna fara istighfari za ku samu ruwa mai yawa mai albarka kun yi bankwana da fari kun yi bankwana da fari wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum kuma Allah zai kara muku karfi akan karfinku duk abin da kake da shi na ni'ima istighfari na sa ka samu kali akan wannan su karfi Allah ya ba su duk abin da suke so in bishiya ce sai a kama a tumbuke ta a tafi da ita aje a yi girki da ita wa ya kawo ya ce ya ku mutane na istaghfiru rabbakum ku nemi gafaran ubangiji thumma tubu ilayhi ku tuba zuwa ga Allah yursilu samaa alaikum midrara idan kun tuba Allah zai saukar muku da ruwa mai yawan zuba mai albarka wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum zai kara muku karfi akan karfin da kuke da shi wala tatawallaw mujrimin kar ku juya baya ku ce za ku tafi akan saba ma Allah yace kar ku yadda da rayuwar sabon Allah idan kun tuba kun yi istighfari abun zai canza rayuwa za ta canza ni'imar da Allah ya muku na ƙarfi za ku samu ƙari akan wannan ni'imar ma bala ba wata al'umman da ta rike istighfari kuma ba ta haura tudun mun tsira ba annabi salihu shi ma da yanzu وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هو أنشأكم من الأرض وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها إن ربي قريب مجيب إن ربي قريب مجيب to ga annabi salihu alaihi salatu wasalam shi kuma ya biyo bayan annabi hudu shi ma Allah ya ce wa ila samuda akahum salihah zuwa ga samudawa mun aika musu dan uwansu annabi salihu alaihi salatu wassalam kana ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu yace ya ku mutane na ku bauta ma Allah ba ku da wani abin bauta da gaskiya ma bayan Allah huwa ansha'akum min al ard Allah shi ya kaki halittar ku daga kasa wasta amara kun fiya ya kuma ba ku rayuwa ku gudanar da rayuwar a cikin kasa sai ce ruhu sun matubo ilai ku nemi gafaran Allah ku tuba zuwa ga Allah inna rabbi qaribun mujib ubangiji na makusanci ne mai amsa addu'a duk inda ka ji haka zaka samu manzo yana zuwa ga mutane in ya isar musu da sako sai kuma ya musu fatin ya ce to istighfari istighfari istighfari istighfari ku rike istighfari ba za ku tabe ba ba za ku tabe ba a farkon surat hudu Allah ya ce wa al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa an istaghfiru rabbakum ويؤتي كل ذي فضل فضلا وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير الله من أوكتين سركيتي وأن استغفروا ربكم الله يقول نيمي غافرا وبنججنكو إنا شيء ذا نيمي غافرا يتيتو وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه سننكو توبة زواج الله يمتئكم متاعا حسنا Allah ya ce idan kuka tuba kuka yi istighfari Allah ya ce za ku ji daɗi daɗi mai daɗi yumati'ukum Allah zai jiyar da ku daɗi sai ya ce mata'an hasanan jin daɗi mai kyau jama'a mun fahimta domin akwai jin daɗin da shi ba mai kyau ba yanzu in ka ga mutum na bin mata yana so ya huta ne ta masa a sanadiyar haka sai ya zama har jikokinsa ba za su yi mutunci a rayuwa ba hatta wannan shaye-shaye da kake gani in kaga mutum na shaye-shaye yana so ne wai ya huta ya samu natsuwa ya samu kwanciyar hankali sanadiyar wannan shaye-shayen sai a wayi gari duk anguwansu ba wadda zai bashi bashi kyautarsa in an ɗauka an bayar duk gidajen anguwan ba mai karba Allah ya ce to idan kun tuba kun rike istighfari mata mata'an hasana Allah zai jiyar da ku dadi dadi ne kyau wa ila ajalin musamman zuwa ga ajali kayyadadde ma'ana za ku yi rayuwa a cikin kwanciyar hankali da walwala har zuwa ƙarshen ajalinku sai ce wa yi uti kulla fabla sannan zai ba ma duk wani ma'abucin falalarsa wa in tawallaw idan kuma kun juya baya fa inni akhafu alaikum azaba yawmin kabir to ina ji muku tsoron azabar wata babbar in ita ce irin alkiyama jama'a muna fahimta duk lokacin da duk lokacin da wani manzo ya zo kiran mutane zuwa ga Allah subhanahu wata'ala sai kaga Allah subhanahu wata'ala yana sai ga manzon yana kiran su zuwa ga da'a ma Allah subhanahu wata'ala sannan kuma yana nuna musu hanyar da za su rike istighfari in su rike istighfari komai ya ɗaya mu al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ce wa ma kana Allah li yu'azzibahum wa anta fihim Allahu yu'azzibahum wa anta fihim وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون الله Allah ce bai kasance Allah zai azabtar da su kana cikinsu e addu'a suka yi mai muni makansu wa ifkalun lahumma in kana min indika فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وإذ قالوا اللهم لوكة كافرين تكسي اللهم in kana haza huwa al min indika idan wannan alqur'ani abinda muhammadu yazo da shi gaskiya ne daga wajenka ne kai Allah kai ka aiko shi fa amtir alaina hijaratan min as-sama kamar ruwan dutse daga sama awi itina bi azabin alim ko ka zo mana da azaba mai radadi Allah sai ce ai kun ci wata alfarma ce mutanen annabi salihu da suka kashe raƙuma ba sun ce mishi ayi duk abinda da da a yi ba to an yi ko ba a yi ba an karanta mana a ranar wa akarun naka suka kashe rakumar annabi salihu wa kalu ya salihu suka ce mishi ya salihu itina bima iduna in kunta minal mursalin ka zo mana da duk abin da ka ce za ka zo mana da shi abin da ka mana alkawari zai zo ka ce in mun taɓa raƙuman nan akwai matsala Allah zai mana azaba to mun kashe ta itina bi mata iduna ka zo mana da abin da ka alkawarta mana in kunta minal mursalin in kai manzo ne Allah ya ce ka gaya musu saura kwana saura kwana uku فأقروها سكا كشرا قمر فقال في الله يسي تمتعوا في دياركم في داركم ثلاثة أيام الله يسي كجدائي كموري ودبي كارثة إسكنتين سغمائي كارثة الله يسي أما ثورا كوانا ثورا كوانا da suka ce a musu an musu ko ba a musu ba an musu mutanen annabi hudu su ma haka suka ce wa annabi hudu alaihi salatu salam kalu aji'tana lita'afikana an alihatina فأتنا بما تعدنا فلما رأوه آرجا مستقبل أوديتهم بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها alaihi salatu wassalam shi ma da yi wa'azi kano suka ce mishi addi'itana lita'afikana an hadina ka zo ne ka kautar da mu daga ababen bauta mu abinda muka samu iyayenmu suna bauta yanzu da a ka raba mu da wannan abu? fa'atina bima ta'iduna in kunta min as-sadiqin ka zo mana da abin da kake alkawarta mana cewa in ba mu yi imani da kai ba abun zai same mu to ka zo mana da wannan abu qala innamal ilmu Ya yace musu ilimin zuwan azaba abun Allah yake yin azaba yake Allah ne ne yi ba ni ba yaushe za a yi yace Allah shi ne masani walakin ni arakum qauman tajhalun yace amma na lura ku mutane ne masu jahilta al'amura me daga cewa ku yi imani da Allah za ku ce a zo muku da azaba can ba a jima ba sai ga azabar ta gangamo kamar hadiri ta tinkaro wajinsu falamma ra'auhu ariban mustaqbila awdiyatihi lokacin da suka ga azabar bakakirin ta tinkaro alƙaryarsu ta tinkaro wannan wajinsu falu sai suka ce haza aribin mumfiruna wannan girgije ne yau za mu samu ruwa Allah ya ce ba ruwa ba ne masta'ajaltum bihi Allah ya ce abinda kuka ce a zo da shi in shine yake zuwa jama'a mun ji falamma arizan aridan mustaqbila awdiyatihi lokacin da suka hango girgidan ya tinkaro garin su kalu sai suka ce haza aridun mumtiruna wannan girgije ne hadiri ne yau za mu samu ruwa Allah sai ce bal huwa masta'ajaltum bihi Allah ya ce abinda kuka ce a zo da shi din ne shi ne ake zuwa da shi rihun Allah ya ce wata iska ce ta masifa fiha azabun alim wadda take ɗauke da azaba mai raɗaɗi tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha tana markaɗa komai da izinin ubangijinta duk abin da ta bi kansa labarin sai ya gani ma tazaru min shay'in atat alaihi illa ta alaka karrami Allah ya ce babu wani abun da iskar za ta bi kansa face ta mai da shi karmami tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha Allah ya ce fa asbahu la yura illa masakinukum sai aka wayi gari ba abin da ya saura wanda ake iya gani sai gidajen su gidajen su ma don a muku shi jama'a mun fahimta to kaga su da suka ce a yi musu an musu to amma kafiran makka da suka daga hannu wa iskalun lahumma suka ce ya Allah ji har da wani Allahumma in kana haza huwa al min indika suka ce idan abinda Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam yazo da shi gaskiya ne fa'amdir alaina hijaratan mina sama kamar na ruwan dutse daga sama a itina bi azabin alim ko ka zo mana da azaba mai radadi Allah sai ce wa makana Allah li yu'azibakum wa anta fi Allah ya sun ci albarmarka ba zai yiwu ga Allah ba zai kasance ga Allah ya azabtar da su kuma kana cikin su yadda annabi ke son al'ummar nan Allah ce duk abin da za su yi sun ci wannan alfarman sai mun haɗu da su wa ma kana Allah li yu'adhibahum wa anta fihim bai kasance ga Allah zai azabtar da su ba da ranka kuma kana cikin su sai ce wa ma kana Allah mu'adhibahum wa hum yastaghfirun kuma ko bayan ranka Allah da zai azabtar da su bakin sun rike istighfar Allahu akbar Allahu akbar eh Allah ce sai azabtar da mu da mu rike istighfari bai takaita akan istighfari ba za a azabtar da kai a lahira ba kawai a duniya ubangiji ba zai azabtar da kai ba ka kalli ayoyin ai duk suna magana in an rike istighfarin za a samu zaman lafiya da walwala ne a rayuwar duniya duk wanda ya rike istighfari ko a rayuwar duniya baya tozarta baya tozarta da yawa daga cikin magabata mutum yakan zo da matsala ya ce matsala kaza ta dame ni sai ya ce mishi ka je ka rike istighfari abu kaza ya dame ni istighfari abu kaza ya dame ni istighfari idan aka tambaye su dalili ku kowace matsala istighfari da waɗannan ayoyi suke istidlali jama'a mun fahimta karka ɗauki istighfari wani abu ne da bai taka kara ya karya ba a'a rayuwa ce rayuwa ce kuma ka dubi wani uslubi da annabi nuhu alaihi salatu wassalam yayi kira zuwa ga istighfari a kansa fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana gafara yace na ce musu ku nemi gafaran ubangijinku ubangiji mai yawan gafara ne sai ya ce musu yursilin sama'a alaikum mizirara zai saukar muku da ruwa mai yawa mai albarka daga sama wayum diskun bi amwal zai yalwata muku dukiya wa banina zai yalwata muku yaya wa yadda kun jannatin zai ba ku gonaki masu yawa masu albarka wa yadda allakum anhara sai ya nuna musu daga cikin fa'idar istighfari akwai morar rayuwar duniyarsu malam usulun yace to yana daga cikin uslubud da'awa shi kansa karka dinga nuna mutum kawai in yayi addini a lahira ne zai mora a nuna mishi in ya rike addini ya tsaya kan addini har duniyar san za ka zo mishi da sauki ai da yawa ai haka mutanen mu a suke kallo suna ganin kamar wani addini shi ba a mora sai an je lahira to ka dubi duk ayoyin da mun karanta nan annabawan da manzannin suna gaya musu in fa kun rike istighfari a duniya ma za ku mori istighfari ba ga kiran da Allah ya mana ba wa alistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi يمتعكم متاعا حسنا متاعا حسنا إلى أجل مسمى إلى أدل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضلا وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم to kaji wannan ayan ma ai abin da ubangiji ke cewa wa an istaghfiru rabbakum summa tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasana zai jiyar da ku dadi sosai ila ajalin musamman har ƙarshen rayuwarku ka dubi na annabi salihu ka dubi na annabi hudu kaga duka sun nuna musu cewa kar ku ɗauka in kun bi Allah jin daɗin alahira ne kawai a duniya ma za ku ji daɗi malam usaimin yace haka mai da'awa yake ka nuna ma wadda za ka yi da'awan karfa ya ɗauka wai in ya bi Allah a duniya ba zai zauna lafiya ba jama'a ni mun fahimci sakon ku sai a nuna musu matsalolinsu na duniyarsu ita kanta in sun bi Allah matsalolin za su warware ai haka Allah yake cewa walau anna ahlal qura amanu wattaqaw من السماء والأرض ولكن ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا التي عند متان وطنن الكريو da aka halakar da su sun yi imani sun tsare takawa sun tsare dokokin Allah Allah ce la fatahana alaihim barakatin min as-samai wal da mun buɗe musu ƙofofin albarkatun sammai da kasai jama'a mun fahimta a'a ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم ولو أنهم أقاموا التوراة وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن Allah ya ce walau annahum aqamu at-taurata wal injil inda sun tsaida at-taura yadda ya kamata ma'ana da sun bi at-taura yadda Allah ya saukar da ita wal injila da sun bi injila yadda Allah ya saukar da ita wa ma unzila ilayhim min rabbihim da sun bi abinda aka saukar musu daga ubangijin su na alqur'ani da sunna yadda aka saukar domin bin at-taura daidai bin linjila daidai zai tilasta maka bin alqur'ani Allah ce inda sun yi haka la'akalu min fawqihim wa min tafi arjulihim Allah ce da sun ci daga arzikin Allah ta sama da ta ƙasa ina dama duk rikicin mun na akala akala akala ne Allah ce to la'akalu da an ci abinci wato a nuna maka cewa bin addini bin addini bin addini hanya ce ta sauƙaƙe sauƙaƙan rayuwa Allah ce da sun ci min fauqihim ta saman su wa min tahti arjulihim ta kasan kasan su Allah yake da sun ci daga arzikin Allah to addini yana nuna ma cewa kar ka dauka in ka bi Allah a lahira kawai zaka ji dadi a'a a duniyar ma zaka ji dadi ka zauna lafiya ai lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kira mutanen makka zuwa ga Allah suka bijire to manyan su su sun san gaskiya yake kasan wadda yake hulɗa da mutane musamman shugaba ko babba wadda yake hulɗa da mutane yakan fi saurin gano mutum a cikin mutane domin yana hulɗa da waɗannan yana hulɗa da waɗannan saboda haka in makaryata ne in me shi kullum yana tare da su to in mai gaskiya ya zo yakan yi saurin tsinkayarsa saɓanin kai da baka saba hulɗa da mutane ba idan ofis ne wannan ya shiga wannan ya fita wannan ya shiga ya fita wannan ya shiga ya fita shi wadda za su shiga da yawa su fita da yawan suna da yawa a kunsa kai kuma wata da mutum biyu ko uku kawai za ka yi hulɗa to kana fara magana shi zai gano to manyan ƙurin sha wannan da yawa da yawa kai tsaye sun gano annabi sallallahu alaihi wa sallam abin da ya zo da shi gaskiya ne matsayinsu kawai suke tsoro in sun bi shi to wata rana waɗansu daga cikinsu sai suka kai mishi ziyara suna tattaunawa sai suka ce mishi mu ba matsalar ka muhammadu ba abin da ka zo da shi ba ne halin da za mu shiga ne in mun bi ka wa وأشرقت من أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا سكتي إن نتبئ الهدى معك in mun bi wannan shiriyar da ka zo da ita tare da kai muka ce mun shiga tafiyarka nuta kafaf min ardina za a cizge mu a cikin kasar mu ba za mu zauna a makka lafiya ba za a kwace kujerunmu za a kwace gonakinmu za a kwace gidajenmu za a kwace shagunanmu nuta kafaf min ardina za a cizge mu a cikin garin makka kun ji dalilin Allah sai sai ka gaya musu a walam numakkin lakum haraman aminan yujba ilaihi samaratu kulli shay'in rizqan min ladunna Allah yake ba mu ba su dama muka ba su gindin zama a cikin harami amintacce garin su ba su bin Allah ba su bin Allah Allah ya amma mun tsara garin ba a yakarsu yujba ilayhi samaratu kulli shay'in kuma ana jawo duk 'ya'yan itatuwa daga ko ina a duniya sai an kawo garin garin kuma gaira in baya nomuwa Allah ce ba ku bi ni ba ma na sa muku aminci na azurta ku da abinci yanzu kuma ku ce da ku bi ni ku shiga matsala har yanzu baka bar karɓar cin hanci da rashawa ba a hakan ma Allah ya rufa maka asiri balle kuma yanzu ka ce da ka bi wai ka ce kuma in ka bishi ne wai za ka shiga matsala a baka san waye Allah wallahi baka san Allah kana karban cin hanci da rashawa kana tatan kuɗin mutane a ofis kana durmuƙil a wajen awu ko saye da sayarwa a haka ma Allah ya rufa maka asiri yanzu kuma ka ce za ka bari don bin Allah da tsoron Allah kuma ka ɗauka yanzu in ka barin yanzu ne za ka tozarta ai ma baka san waye Allah ba waye taɓa bin Allah ya tozarta to baka bi Allah ba ma ya rufa maka asiri yanzu kuma za ka bi Allah ka ce wai za ka shiga matsala kafin da yawa wai gani suke in sun bi ka'ida albashin su bai ishe su ba sai an hada da wannan a ina ai shi wannan abun da kake karba a ofis din wallahi shine matsalar ka shine matsalar ka a duniya shine matsalar ka a lahira rashin kwanciyar hankalinka wannan mukumukun fitinar ka wannan mukumukun Damuwar ka a rayuwa da fitilar rayuwa wannan dottin jama'a mun fahimta to kaga Allah sai ya ce musu to kuna kafiran kuma kuna shirka na amintar da garinku na kuma jawo abinci zuwa gare ku yanzu kuma ku ce in kun bi shirya nutakaffaf min arzina Allah ya ce ba haka abin yake Allah ce ba haka abin yake jama'a muna fahimta to bayan dukkan waɗannan ababa da muka ambata wadda suke alaƙa da duniyar mutane in sun rike istighfari za su samu ruwan sama mai albarka za su samu 'ya'ya masu albarka za a samu ƙarfin tattalin arziki mai albarka za a samu wadatar rayuwa da zaman lafiya da aminci za a samu walwala da aminci bayan wannan sannan kuma lahirar kama kyautatacciya ce ka dubi in Allah ya zo maganar istighfari sai dinga hada shi da aljanna wallahu yad'u ila aljannati sai ce wal maghfira wallahu yad'u ila aljannati sai ce wal maghfira bi iznihi in aka kawo aljanna sai a hada da gafara to a duniya kun samu ruwa mai albarka dukiya ya'ya zaman lafiya da makamantansu can kuma ga aljanna sai ka ji ya ce wa sari'u ila magfiratin min rabbikum na sai ce wa jannatin wa u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin ardu har samawati wal ardu Allah ce ku yi gaugawa ku tafi zuwa ga wata zuwa ga wani gidan aljanna ila maksiratin zuwa ga gafara min rabbikum wa jannatin zuwa ga gafara daga ubangijinku da gidan aljanna jama'a muna fahimta to kaga an samu yursil sama'a alaikum midirara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara kuma an samu aljanna ina an samu abin da ake so wanda yake wayayye wayayye baya wasa da istighfar bai wasa da tuba zuwa ga Allah matsalarka sabon Allah lokacin da ka tuba ka koma zuwa ga Allah to a lokacin ka kunta kanka daga dabaibayin matsaloli daga lokacin da ka tuba kai istighfari to a lokacin kamar ka yantar da kanka daga kaskanci da walakanci jama'a muna fahimta a suratu ali imran da Allah ya bada labarin duniya da jin daɗin duniya sai ce a unabbi hukum ne نعم. للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين مطهرة ورضوان من الله يقولون ربنا إننا آمنا الذين يقولون ربنا إننا آمنا لنا لنا الصابرين والصادقين والصابرين Allah ya yi bayani ne a kan jin daɗin da ɗan adam yake so ɓangaren mata ɓangaren kintarul mukantara kuɗi tiriliyoyi, ‘ya'ya abin hawa harkan kiwo duk abin duka Allah ya tsiro iya iya kure ma ne jin daɗin ɗan adam Allah ta ce kul abu nabbi ukun bi khairin min zalik Allah ta ba ku labarin abin da yafi wannan morewa lillazi na taƙau inda rabbihim haka ne ko lillazi na taƙau inda rabbihim ga waɗanda suka tsare takawa suka bi Allah suka bi dokokin Allah to abinda Allah ya musu tanadi a gunsa, na farko yake jannatu tajri min tahtiha al-anhar akwai gidajen aljanna wadda koramai ke gudana a kasan gidajen wa azwajun mutahhara ga na khalidina fiha kuma da su dawwama a cikin waɗannan gidajen aljanna wa azwajin mutahara Allah ce ga kuma mata tsarkaka wa ridwanin min Allah ga kuma yardan Allah ya fi wancan komai kishi ba lillazina taqaw inda rabbihim Allah yake ga waɗanda suka tsare takawa Allah ya musu tanadi a wajen. jannatin jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha ga gidajen aljanna wadda koramai ke gudana a kasan gidajen da su dawwama a ciki barin da za a ce su fita wa azwajun mutahhara ga tsarkaka kan mata ba sa al'ada ba sa tsarkar da yawo ba kawai wa ridwanun min Allah ga kuma yardan Allah wallahu basirun bil ibad Allah yake ina ganin ba kamar wani ne yake to Allah su waɗannan da aka musu tanadin gidan aljannan aka musu tanadin waɗannan tsarkaka kan matan aka musu tanadin yardan Allah waye sai ce allazi ne ya kudu na rabbana inna na amanna su ne wadda suka ce Allah mun yi imani faghfir lana zunubana Allah ka gafarta mana zunubanmu waƙina azaban nar Allah ka tsare mu daga wuta kamar wani ne ya ce Allah wannan aikowa ma zai iya faɗa sai ce a asabirina eh suna da hakuri wajen kame kansu daga saba ma Allah as suna da hakuri wajen tilasta kansu wajen bin Allah as-sabirina suna da hakuri kan jarrabawa da ya same su wasadiki na kuma suna da gaskiya ba makaryata bane ba mayaudara bane ba maciya amana bane walqanitina suna da tsayuwan daka akan da'a ma Allah wal munfiqina kuma suna kashe dukiyarsu wajen taimakon addini da taimakon bayin Allah sai ce wal mustakfirina bil asar kuma masu istighfari kafin wannan asijir jama'a mun ji su to kaga ga tanadin da Allah ya musu in mun kalli ayoyin da kyau zaka ga istighfari ta yi mamaya duniya da lafiya. in mutum ya rike istighfari ga ababan da ubangiji ya tanadar mishi a rayuwar duniya ga ababan da ubangiji ya tanadar mishi bayan ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala duk irin waɗannan fitintinu da sauransu da al'umma take ciki ɗaya daga cikin makamin yakar waɗannan fitintinu shine tuba da istighfari tuba da istighfari a tasa matsalar da tuba da istighfari annabi ya bada sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahadika wa wa'dika masabatu abu ulaka bi ni'matika alayya Allah na san na tabbatar na san ni'imomin da kake ne wa abu ulaka bi dhanbi laifuka na na san su Allah nayi nayi ban ta ba ban ta faghfir li Allah ka gafarta ne. fa hu la yaghfiru dhunuba illa an ba wadda zai gafarta ya ya in ba kai ba Allah annabi ya ce wannan ita ce sayyidul istighfar shugaban istighfar sayyidul istighfar annabi ya ce idan mutum ya yi ta bayan gari ya waye yana mai yaƙini a zuciyarsa kuma ya mutu a ranar annabi ce dan aljanna ne idan yammaci yayi ya karanta wannan addu'ar sayidul istighfar ya mutu a daren annabi ce dan aljanna ne Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta akwai astaghfirullah allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi astaghfirullah allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi ko astaghfirullah al al'azim allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi annabi yace idan mutum ya karanta kafa uku da safi ya karanta kafa uku da yamma ko abun yaki ya gudu Allah zai yafe shi kasan idan mutum aka fita yaƙi ya gudu to duk inda ya je ya mutu Allah ya ce ya shiga gudu a gun yaƙi daidai ne da ka ce ‘yan uwanka musulmai duka ka sallama su addinin ma ka sallama su gudu a gun yaƙi kamar ka ce ne duka ‘yan uwana musulmai na mika su addinin ma na mika shi Allah ce duk wanda ya gudu a gun yaƙi annabi su to idan mutum ya yi isti wannan isti gifari kafa uku da safi kafa uku da yamma yana cikin askarun sabahi wal masa ko abun ke ya gudu Allah zai yake akwai astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfirullah wa atubu ilayhi akwai astaghfirullah astaghfirullah duk wadda duk wadda ka auka a cikin istighfari kai istighfari da ya dace da sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawmi akthara min 70 marra Hadithin abu huraira Bukhari da muslim suka fi da hadisi annabi yace na rantse muku da Allah nakan yi istighfari ina tuba ma Allah a kowace rana sama da sau 70 a ruwayar muslim fa wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawmi mi'ata marra annabi yace duk rana nakan yi sau 100 sallallahu alaihi wasallam wannan fa annabi Muhammad kenan alaihi salatu wassalam tuba istighfar tuba istighfar tuba istighfar wa tubu إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون الله يتي كتوبة زواج الله دكانكم يا قوموا مني الله يتي دونكم ربوتا النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يجي لولا تستغفرون الله تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون يا كوني يا متانينا لما تستعجلون بالسيئة قبل قبل الحسنة me yasa kuke neman a gaggauto muku da mummunan abu maimakon kyakkyawa in kun tashi addu'a sai ku faɗi munanan maganganu laula tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun me yasa ba za ku nemi gafaran Allah ba ku samu rahamar Allah to daga inda al'umma ta rike istighfari to ta shiga cikin rahamar Allah da yardan Allah Allah ya sa mu dace jama'a sai mu kwana nan sai gobe idan Allah ya kai mu sai mu dora fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk